Masu sauraronmu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda yau kuma ya kai mu jihar Naija a ƙasar Najeriya. To a wannan hili dai na noma tushen arziki kun sha jin tattaunawa da manoma da kuma makiyaya walau na shanu ko awaki ko tumaki ko kihi. Amma a wannan hili ba ku taɓa jin hira da mai kiwon tsuntsaye ba sai yau Allah ya haɗa mu da shi. Na yi mishi tambayoyi da dama, ta farko ita ce mai sunan shi, sannan wani aiki yake yi kuma me ya haɗa shi da kiwon tsuntsaye. To alhamdulillahi sunana dai mana Manajan Tsuntsaye tun Gambunu, ƙaramar hukumar Rijau ta jihar Niger a arewacin tarayyar Najeriya. Ina aiki a ƙaramar hukumar Rijau ƙarƙashin Department na Finance and Supply na ƙaramar hukumar Rijau a nan ne nake aiki a matsayin Finance Clerk. musamman ni zance na tsuntsaye ko kuma zance na harkar noma ba bako bane a gare ni saboda mutumin kauye nake na tashi na iske uwaye da kakanni suna yi to kin zai zama taɓa kiɗi taɓa karatu kenan idan an taɓa aikin gwamnati sai kuma a taɓa noma da kiwo kiwon tsuntsaye eh, tsagoron su kuma gaskiya na samu amfani fiye da biye da mutum ke zato. Kamar waɗanne irin tsuntsaye kake kiwo? Alhamdulillah ina kiwon kanari, ina kiwon hasbiya, ina kiwon tantabara ina kiwon pirate a nan, ina kiwon dawisi ina kiwon dinya ina kiwon tsuntsaye kusan nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i suna da dama malama halima me ya baka sha'awar rungumar wannan al'amari na tsuntsaye malama halima abin da ya bani sha'awa runguma harka na tsuntsaye kin san kowane mutum da abin da yake ba shi sha'awa a rayuwa Zaki ga wani yana kiwon kura wani yana kiwon zaki wani yana kiwon maciji abubuwa dai daban-daban sai ni na gari tun da na tashi babu abin da yake burge ni irin su tun ina karatu bana da wani sana'a wanda ya wuce min karatu neman ilimi shine guri na amma shi wannan tsuntsun idan ina tare da su suna cire mini kewa akan zo wurare daga yawa daga wurare daga wurare daban-daban ya wuri birnin kebbi lagos kaduna ina ne a sai tsuntsaye wuri na nikan zuwa nima in sau sai na wannan kila wani arziki ne wanda Allah ya bani na koyo wanda ban san da shi ba dan boko dai nake ban san abin da Allah zai yi ba ga malama Ali yawa to malamin tari wannan kiwo da kake na waɗannan tsuntsaye a gona kake yi koko a ina kake ta waɗannan tsuntsaye alhamdulillah malama Ali ma kan yi shi ne a garin mu na Bunu karamar hukumar Rijau kilomita goma sha uku daga karamar hukumar Rijau kuma daga nan nukan yi shi ne a cikin gida inda na shaka a baranda haka da sauransu da yake gidajenmu na ƙauye suna da girma duk da yake ba ina yawan zama wurin bane amma duk sanda na zo ana kula da su ina da masu kula da su masu kula da su da masu ba su abinci da komai a haka nake kiwon su kuma a haka nake samu amfanin abun akan zo daga Lagos mai wurare da dama yanzu nan haka idan kika bude Facebook kika shiga mu tare da tsuntsaye za ki same ni ina amfanin waɗannan tsuntsaye ga masu sayan su alhamdulillah amfanin su shine kamar yadda na gaya miki kamar yau akwai kanarin sun kasu kashi kashi akwai mai bugu biyu akwai mai bugu uku uku akwai mai bugu hudu akwai mai biyar akwai mai shida har sha biyar akwai wanda yake mu masana mu masu kiwon wa'annan kanari muna da kungiya a zaria na kiwon kanari muna da kungiya a kaduna na kiwon kanari muna da kungiya ta kasa baki ɗaya ta yi masu kiwon kanari duk wanda ya saya ya sa amfanin shi ana yin cata da shi ne za a ista wasu sukan sayan ma turawa su fita da su a europe a je a yi kiwo kamar england din nan haka ko america ko canada ko australia ko mexico akan yi competition a ce wanda ya kawo point shi zai dauka sai a kara wanda ya bugu sai kika san ya dauka yadda kika san ana wasan tennis ko wasan football confirm za ki ga wanda ya fi haya su ko shine zai ɗauki wannan zai ne zai zama champion kuma shi zai ɗauki wannan motan ko tsaban kuɗi tsagoro wasu sukan sa kuɗaɗe masu dama wasu sukan sa miliyoyi a yi competition tsakanin kanari da kanari kuma wanda shi sai ya ci ma'ana dai cata suke yi da shi kawai kai tsaye ina mai tabbatar miki anti na halima kanari wani tsuntsu ne mai wata baiwa wadda Allah ya bashi wanda bai ba kowane tsuntsu ba ni da iya zarcen zarce na saboda ɗanɗan kanari yakan iya ɗaukar kukan tsuntsu uba kilomita goma sha hudu rata tsakanin su kilomita goma sha hudu idan dai zai ji abin da uban zai faɗi shi dan dan zai ɗauka ko da ba shi ya yi shi ba zai yi abin da shi uban yake yi dan ɗan ka ka ɗauke shi ka kai shi wajen uba ko kuma yadda uba yake to haka zai kama yi shi yasa wannan ciwo ne mai amfani kuma tsuntsu ne mai baiwa wanda yake dan karami ne idan jiya gaji ba a bala ba zai jin faje da dariya dan mushisi ne hakan nan amma zai ji na dubu ɗari na dubu ɗari biyu na dubu ɗari uku idan kika zo ka Kaduna ko idan kika je zariya zaki iske waɗanda suka azurta a kan shi ko sun sai manyan motoci wasu sun fita waje wasu sun yi aure sun yi gidaje sun yi komai sun yi karatu sun yi komai kuma akan wannan sana'a na kanai. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarashin wannan tattaunawar da mutari manajan tsuntsaye Rijau. A wannan lokacin idan Allah ya kai mu za ku ji wahala da kuma daɗin kiwon tsuntsaye. Yanzu a madadin mutari manajan tsuntsaye Rijau da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ne ce ku Halima Jimrau ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai kuma mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan. cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda yau zai mai da hankali akan matsalolin da 'ya'yan talakawa ke huskanta wajen neman shiga jami'o'in arewacin Najeriya.